to sai kuma tambayar dini umar bici wanda ya ce me yasa ne ake tilasta mu mu yi social distance a wuraren ibada amma ba a yi a ofishin gwamnati da kuma wuraren taruka to dr ahmed gumi me za ka cewa dimi eh, to um, a cewa a nisanci juna a wurin ibada har inda ya zama dole ne har sai an je wurin ibada domin wasu sun ɗauka dole ne to sharaɗin da za in sun je to su ware kansu amma kuma wanda bai ɗauki dole ba ne ya kaga ya huta a gida ma sai ya yi domin duk yadda ka yi Allah na karɓan ibadarka amma har in mutum ya je masallaci ko ya je coci to yana da kyau